Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya musanta zargin da ake yi masa na yunkurin zamba cikin aminci a neman karɓo bashin da gwamnatin Najeriya ke bin kamfanonin mai da ya kai dala biliyan 62 da miliyan ɗaya. Zargin ko raɗe-raɗin ya taso ne sakamakon ɗaukar kwangilar wani kamfani mai suna travel International don karɓo kuɗin da bashi la'adar kashi biyar cikin ɗari da ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari da hamsin wato naira biliyan ɗari bakwai da saba'in da hudu kenan. A lokacin da malami ke magana kan damar ɗaukaka ƙara kan kamfanin nan na Burtaniya wato pi id da tun farko ya samo hukuncin gwamnatin Najeriya ta biya shi dala biliyan tara da miliyan ɗari shida. Malami ya ce gwamnatin na bin hanyoyin kare dukiyoyin Najeriya ne a ko'ina suke a duniya. There exists over 150 billion judgments as at 2015. billion naira judgment against the interest of the federal government. A lokacin da gwamnatin Buhari ta mulki a 2015 ta gaji shari'un da suka aza mata biyan naira biliyan 150 in ji malami wanda ya kara da cewa hakan ne ya sa tantance irin waɗannan lamura don gano sahihan ikirari da kuma na cin hanci da rashawa. a ruwaito jaridar yanar gizo ta zikabel na cewa shugaba buhari tanun shugabansa na ma'aikata abba kyari ya dakatar da aikin karɓo bashin don jibgin kuɗin la'adar kakakin ministan umar gondu a sanarwa ya ce san ministan bashi da wata rufa-rufa kan lamarin da ma an kwatanta da yadda gwamnatin baya ta gullar jonathan kan ba da kashi talatin cikin ɗari ne ko ma fiye don karɓo irin waɗannan basuka in za a tuna malami ya taɓa ba da amsa kan dalilin da ya sa ya hana ko dakatar da ba da la'ada ga wani ɗan kwarmato dr george ubo kan gano kuɗin gwamnati a bankuna bakwai sama da naira biliyan 473 da la'adar ta kai naira biliyan 23 da miliyan 600. Ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe amma sharaɗin da ni ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Ya je ya rungumi 20 waɗanda takarda shi ta umarni bata ta haɗa da su ba. Bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa yanke mai hukuncin ɗauri uh, america ba dangane da abin da danganci zargi na zamba a kan abin da danganci amfani da credit card har yanzu dai mai kwarmaton ta bakin kakakinsa injiniya magaji muhammad yaya na bin samun la'adar tun da aka yi najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai ba a yi wannan ba har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara goma ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba. Dr. George Ubo abun yabawa ne ƙasa kuma irin su ne ya kamata a nemo a basu lamban yabo a wannan 5% da ake biyan sa da wannan kuɗin zai rike ofis ɗinsa kuma talakan Najeriya baki ɗaya za su amfana da shi. Za a jira ƙarin bayanai don gano ko kamfani na Trobel zai dakatar da aikin ne ko kuwa a'a. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.